Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI, Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Hauwa Aliyu ke farin cikin sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana. kamar yadda kuka ji a labaranmu akalla mutane 60 suka rasa rayukansu a sassan najeriya yayin turmutsutsun karbar tallafin abinci da kuma taron bikin ƙarshen shekara na yara a jihohin anambra da oyo da kuma birnin abuja Najeriya ke tofa albarkacin bakin su kan lamarin wasu na ɗora laifin aukuwar haɗuran akan gazawar mahukunta wajen samar da tsarin baiwa mutane kariya yayin taruka. Yayin da wasu ke ganin ɗaiɗaikun masu raba tallafin ke da alhaki la'akari da cewar suna yin hakan ne ba tare da tsari ba ko sanin hukuma. Yanzu ga ra'ayin malami na farko kamar haka. mai magana ibrahim wani gaji daga maiduguri najeriya a gaskiya wannan rabuwan shinkafa da aka yi a jihohin kudun nan abin da muka ji sai da mace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mahukuntan gwamnati idan lokacin siyasa ya zo sai ka ga ana aranje din abubuwa ana shirya yadda yanda baka zato amma in za a yi kyautan abubuwa sai ba za a yi komai ba sai kaga lukunsa nan kashi mutane suna ta mutuwa su dinga ɗaukar datan mutane mana in suka ɗauki datan mutane sai su kai abincin kamar kilomita guda uku su aje a nan ka zo tunda ba kowa bane zai samu wanda za su samu din a ɗau datan su idan an baka kati sai ka je can din ba jami'an tsaro za a dirge a ciki wanda in ka je wajen baka da kati ma ba za ka je kusa da gurin ba sai ka karba abincin ka tafi amma sai su dinga shirya zaben su inda baka zato amma kuma aka zo da abu ba sa abin Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio RFI Hausa sunana Muhammad Bako Jatkori daga nan jihar da magarin jamhuriyar Nijar. Kamar yadda wani daga cikin Najeriya su ya fada akwai rihin tsari na masu raba abincin ta kuma akwai laifin masu masu karban abu. Saboda su masu karban abun su sun yi rishin hakuri har su aka samu wannan tarmimi zai Shi su kuma masu rabawa ya kamata kamar yadda aka fada su yi tsari duk da dai irin wannan ya sha faruwa sun hukumomin kasashenmu da kuma masu raba abubuwan su ba su dauka matakai da ya kamata su dauka ya kamata daga yanzu ya zama darasi a dauki matakai muna jajintawa eh, iyalan waɗanda abin ya shafa Allah ya ji kan mawata Allah ya ba marasa lafiya lafiya to Allah ya kare gaba kuma dan Allah a dauki matakai da za a kare haka gaba. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon france international ina muku barka da safiya da fatan kun tashi lafiya daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara gusau lokal gamin magami a tarayyar najeriya vice min na kungiya masu kira sauraro afirka reshen najeriya to muna godiya da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakinmu bisa wannan abu da ya faru a ƙasar mu ta Najeriya da farko sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa'inda suka riga mu gidan gaskiya ubangiji Allah ya ji kansu kuma Allah ya gafarta musu muna amfani da wannan dama muna kira ga mahukunta da kuma gwamnatin najeriya ta ɗauki matakin gaggawa a bisa irin wannan kada domin magance wani kafin ya faru magance wani abu kafin ya ƙara faruwa so idan kuka duba wannan sakaci ne na gwamnatin najeriya ya kamata a ce duk abin da gwamnatin najeriya za ta yi ko za ta raba ko za ta taimaki al'umma da shi to ya kamata a ce ta haɗa kai da mahukunta domin a tsara abin nan a yi shi cikin lumana a yi cikin kwanciyar hankali ba sai an samu hasarar rayuwa da raunuka ba so idan ka duba duk abin da za a ba mutum ko abin mutum da zai samu a cikin wannan ƙasa tashi shi ta najeriya a ce ya je wajen taro ya rasa wani ɗan uwa shi to ko me ya samu ba zai ji daɗin sa ba amma idan aka sa tsari na hukuma hukuma ta tsara abu cikin tsari to shine zai kawo a yi abu cikin lafiya ƙara shi lafiya muna ƙara kira da mahukuntan najeriya da kuma gwamnatin najeriya da ta ƙara duk tsare-tsaren za ta yi wanda za ta kare haƙƙin al'ummar najeriya da rayukansu da lafiyarsu da abin da za su sha Assalamu alaikum sashin Hausa na Radio Faransa International sunana Kwamaratiliyasu Yakuba Digawa mamba kungiyar muryar matasan Afirka daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya game da maudu'i da kuka bamu mu tofa albarkacin mu a game da taron turmutsutsun rabon tallafin kayan abinci da wasu manyan attajirai da masu hannu da shuni suka gudanar a jihohin Anambra da Oyo da ya sanadiyar mutuwar mutane sama da 60 hakika abin damuwa ne matuƙa. muna addu'ar ubangiji Allah ya ji kan waɗanda suka mutu waɗanda suka kai raunuka Allah ya ba su lafiya daga ƙarshe muna kira ga gwamnonin jihohin Anambra da Oyo da kuma gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnonin Najeriya baki ɗaya ya kamata gwamnati ta ɗauki matakan daƙile irin waɗannan tarurruka da suke janyo asarar rayuka a sassan ƙasanmu Najeriya daga ƙarshe muna addu'ar Ubangiji Allah ya kiyaye afkuwar haka a nan gaba na gode sashen Hausa na Arakas. mai magana garkuwan jama'ar mahangi musa na cali mahangi karamar kuma kafir da ke jihar katsina a tarayyar najeriya da bala na cali gozaki to babu shakka wannan al'amari abin allah wade ne kwarai da gaske yadda al'umma suke turmutsi a dusan da aka ce za a bada wani tallafi ko taimako na abinci kuma hakan ya samo asali ne sakamakon yanayi da aka samu kai a wannan ƙasa tamu najeriya kuma hakan gaskiya baya rasa nasaba da rashin shugabanci na gari a wannan ƙasa tamu Su ya kamata shugabannin ƙasa ta najeriya su wa allah su wa annabi su sauƙaƙa ma al'umma a wannan jagoranci da suke ma al'umma domin shi dai mulki amana ce kuma Allah ya tambaye su da suka jagorancin nan su don haka muna kira a gare su ya kamata su kwatanta ma 'yan ƙasa adalci sannan ya kamata muna ci gaba da addu'a ya Allah ka ba mu shugabanni da ke ƙaunar al'umma ba waɗanda za su ci gaba da sace dukiyar al'umma ba daga ƙarshe muke addu'ar ya Allah kai ne ke ba da mulki ga wanda ka so ya Allah ka zaɓa ma 'yan Najeriya shugabanni na ƙwarai a nan gaba. Mai magana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke cikin garin Fataskun jihar Yoban tarayyar Najeriya a tare da ni akwai dan uwa Yahaya Danno Adana muke muku fatan alkhairi al'umma fata na kun wani lafiya. To kamar yadda sanarwa ya gabata dangane da Anambra da kuma jihar Oyo da ma kuma wani sassa na bangaren yankin Abuja wadda aka samu wannan turmutsutsun na bukukuwan karshen shekara da ma kuma yanayin raba tallafi dangane da wannan shekara mai karewa da ma kuma bukukuwa na Kirsimeti yadda aka samu hasarar rayuka kimanin kusan mutane sittin to wannan wannan al'amari ne wanda mu iya cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duba da za ga cewa dukkanin dai mai rai mamaci ne amma kuma wani lokaci idan aka biyo inda ran ya salwanta sai ga cewa an samu tausayawa ko kuma wani abu mai kama da haka to fatan mu da hukumomi din su rika sa ido ba wai a'a ba a sanar da su ba to idan ma ba a sanar da su ba an zo an yi wannan abu din to hakki ya rataya a wuyansu ne lalle su binciko yanayin yadda abin nan ya faru kuma su kawo ƙarshen sa nan gaba Allah ka mana ƙarshen wannan al'amari mai magana sama'ila agnes malam fatari mazaunin diffa a jamhuriyar niger mutuwar mutane akalla 60 a wata karamar hukumar anambra da kuma jihar oyo da babban birnin tarayyar abuja sakamakon sun karban tallafin kayayyakin abinci ga al'umma kristoci masu shirin shiga shirin bukukuwan kirsimeti shi fatalakan najeriya yana cikin halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sabakin sadar rayuwa ya yi wa talakan najeriya daurin butar malam idan kace masa ya zo ga kwanon wake ɗaya to ba zai la'akari da abin da zai same shi ba zai yi shirin ya zo ya karbi wannan tallafin ne kuma wannan abubuwan da ya faru duk da dai ta faru ne daga inda lahi amma laifin ba za mu daura kan kowa ba illa dai yan siyasar mu da suke rike da madafin ko da kuma tsoffin yan siyasar mu domin wannan kasa ita ce kasar da ake cewa ta samu yancin kan demokuraɗiyya shekaru 24 da suka gabata amma talakan kasansa yake cikin wani halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai dai mu ce Allah kyauta RFI ku tashi lafiya Assalamu alaikum Radio Faransa mai magana Muhammadu Fullo daga Mashiyo karamar hukumar Fune a jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Wannan abin da ya faru amushe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda suka rasu Allah ji Kuma gwamnatin tarayya Najeriya ya ɗauki mataki akan wannan al'amari. Sabida nyuwa ne yake kawo wannan irin abubuwan nan. Assalamu alaikum gidan radiyon Faransa mai magana Asmana Abubakar Bahari mutunan tabo take bayan tsanna region Kintawa da Fatima buza za ta tabo take. To wannan turutsi da aka samu Najeriya wajen raba abincin Kirsimeti musamman ma a Anambra da Oyo da Abuja. To wannan abin bakin ciki na kuma wannan shi zai nuna muka cewa lalle mutanen Najeriya na cikin tsananin bukata abinci. To kuma ya kamata su ma ɗaiɗaikun masu raba ma mutane abincin Kirsimeti ya kamata kahin su ti rabawa su nemi taimakon 'yan sanda. Wannan zai kawo cewa su 'yan sanda za su kare saboda gara a samu tunutsi a samu matsala. Wannan shine na sai an ji ma Duka-duka da haka muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin dukkanin abokan aiki na na Radio France International RFI musamman injiniyar mu a yau Mustapha a dbc Ni Hauwa Aliyu da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alkhairi.